بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بدا درسي أتكون للتافه من البركة أتو كتاب الزهد ko kasida ta zuhudu wadda muhammad bin ali muhammad bin ali al-hussein ya rubuta domin gargadi akan abin da ya shafi a rayuwar duniya wanda wannan darasi shine na takwas ko? a wannan rana na'am a wannan rana ta lahadi wanda yau yana sha takwas ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyu ko ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da inda muka tsaya mun tsaya harful aini za mu tashi harful gaini to wannan malami mai suna aliyu bin hussein ya rubuta wannan littafi kamar da muka ambata domin gargadi akan abin da ya shafi rayuwar duniya littafin zai maka wa'azi kamar yadda ya ambata a muƙaddima akwai gargaɗi akwai tsoratarwa akwai wa'azoji daban-daban banda haka kuma ga gwalagwalai na larabci da mutum yake samu na kalmomi muna roƙo Allah ɗauki sarki ya saka masa da alkhairi ya ce harful ghaini walam ya ƙwalub uluwal ƙadiri fiha سوى من ليس للآيات صاغي ولم يحرص لجمع المال فيها وعز النفس إلا كل طاغي وإنا لن نفيس من المعالي يقول نعم بلغت إلى المضاغي ألا بل لا سرور لدار دنيا وليس لملكها طيب المساغي إذا بلغ إذا بلغ المراد علا وعزا عناه الدهر بالضرب الدماغ ومهما نال ومهما نال معمولا ومالا تولى واضمحل مع البلاغ كقصر قد تهدم حفتاه بعيد بنائه والانصباغ كصرح شدفا قضا كصرح شدفا قض انقضاضا إذا صار البناء إلى الفراغ أقول وقد رأيت ملوك عصري ذئابا ضريات بل ذياغي رياستهم أضلتهم بهرس ألا لا يبغي إلا كل باغي yace wa lam yatlub quluwal qadri ba wanda zai nemi quluwal qadri daukakan daraja biha a nan duniya a cikin duniya ba mutumin da zai nemi daukaka ta daraja a cikin duniya siwa man laisa sai wanda bai kasance ba swagi mai saurare lil'ayati ga ayoyin alkur'ani duk mutumin da yana sauraron ayoyin alkur'ani yana fahimtar abin da Allah ke faɗa musamman ayoyin da suke magana kan rayuwar duniya to ba yadda za a yi nemi ɗaukaka a nan duniya walam ya haris babu wanda zai yi kwaɗayi ko kuma ba zai yi kwaɗayi ba fiha a nan duniya li jam'il mali wai don tara dukiya wa izin nafsi da ɗaukakar rayuwa illa kullu tagi sai dukkanin azzalimi mai son ɗagawa mai son wuce gona da iri to shine kawai za ka ga shi damuwarsa a tara amma mutumin da baya da niyyar zalunci to bai neman ya tara sai dai ya nemi abin da zai yi lalura kuma ko da ya nema wa inna lan nafisa ko da ya samu abu mai girma mai daraja minal ma'ali daga cikin darajojin duniya annafis shine abu mai tsada to ko da ya samu wani mukami ko wata dukiya ko wata ni'ima mai tsada minal ma'ali daga cikin darajojin duniya in har haka ya samu to sai ka je ya kulu na amina cewa eh na'am balagtu yanzu kan na kai ilal madagi zuwa ga abinci mai daɗin haɗiya mai daɗin tauna wato duk sandin ɗan adam yake neman wani mukami ko yake neman wasu kuɗi ko yake neman wata ɗaukaka to da ya samu zai ka ce to yanzu ka alhamdulillah abinci ya samu an samu abinci wanda yake mai daɗin haɗiya mai daɗin tauna daga almadugu ne almadugu shine ka tauna abu da haƙoranka to ala ka saurara bal ba haka ba ne bai samu abinci mai daɗin tauna ba domin me la surura leda da duniya ai ba farin ciki girgidan duniya babu kuma walaisa bai zamo ba ɗibul masagi daɗin haɗiya limulki ha ga mulkinta mulkin duniya baya da daɗin haɗiya ɗaci a cikinsa da wahalhalu da jarrabobi da ɓacin rai iza balagal murada idan ɗan adam ya kai ga abin da yake yake son ya cin mai ulan na ɗaukaka wa izzan da girma ko buwaya ana huddahar kawai sai zamani ya gifto masa bidar dimagi da bugun kwakwalwa ko bugun kwanya wato wannan ishara ce akan cewa duk sanda ka samu wata ɗaukaka ko wata daraja to sai ka ga daga baya da kuma wahala za ta biyo baya kamar mutumin da za a samu sanda a yi ta bugun kwanyarsa to haka mukamin duniya yake haka daɗin duniya yake wahalarsa bayan ka samu abin to daidai yake da wanda za a samu kwanya ce a yi tarafka saboda kullum cikin tunani kake ko hawan jini ya kama ka ko makamancin wannan wa mahama nala duk yadda mutum ya samu ma'amulan abin nema abin guri wa malan ko ya samu dukiya ta walla nan take sai ka ga abin ya juya kuma ko kuma shi sai kaga ya juya ya bar duke ma'ana ya mutu wadu mahalla sai kaga ya halaka ko dukiyar ta juya ko kuma shi din ya juya wadu mahalla sai ya halaka ya lalace ma'al balaghi tare da kuma gashi ya samu isa da abin da yake so wani lokacin da ya yi shekaru yana neman abin duniya amma lokacin da ya cimma abin da yake so sai kawai sai ka ga ko mutuwa ta zo ta ɗauke shi shi ko kuma Allah ya turo wani bala'i Allah ya aisha abu sai ce misalin saka ƙasri kamar bene ne da aka gina shi kad ta haddama hafatahu wanda gefufukansa gaba ɗaya sai suka rubuce wa'ai da bina'ihi bayan kammala ginin sa da lokaci kankani walin sibagi kuma an riga an masa fenti an yi masa rini an gayyara shi an yi mai kwalliya da komai sai kawai ɗaya geffansa guda biyu kawai sai su dinga rugujewa to haka duniya take ya ce ka sarhe shi ma kamar bene ne ko kuma dogon gini shi a sarhe a larabci gina mai tsawo shida wadda an ka ɗaga ginin ta yi sama fankab da kawai sai ginin ya ya karye in kizadan karyewa idza sara albina'u a lokacin da gini ya zamo ilal farage lokacin karewa gashi ya kai lokacin karewa sannan kuma gashi kawai yana rugujewa to haka ainihin duniya take sai ka tara ka tara ka tara sai kawai ka ga abin da ya zo ya juya maka baya shine tawalla wa mahalla sai duk abin da ka tara ya kare ya lalace yace aqulu ni kan ina fada wa qad ra'aytu muluka asri na ga sarakunan zamani na zai'aban sun koma kamar kyarkeci ya ce masu kai farmaki ga dabbobin mutane ma'ana sun koma da kassan kyarkeci kamar karnukan daji da kassan karin daji yana farautar dabba ya ce to haka sarakunan zamani na niga sun koma game da rayuwar duniya ido rufe suke neman duniyat bal ba haka ba ziyazi sun zama ma masu yawan saduwa da mata ya ce tuni da sarakunan zamani na haka na gansu sun koma ya kasan karnukan daji doriyat masu kai farmaki ga dabbobi bal kai ba ba haka ba ziyazi ma'abuta yawan saduwa ne da mata sai kaga suna ta tara mata su yi ta tara mata ya ce riyasatuhum mulkin su da suka samu na duniya a ballathum ta batar da su bihirsin saboda tsananin kwaɗayin rayuwar duniya ala ka saurara la yabgi ba mai neman mulkin duniya illa kullu bagi sai dukkanin azzalimi dan ta'adda to shi ne zai zo ga yana neman duniya amma wanda ba azzalimi ba ina ruwa ne da duniya sai harfin fa'i ya ce a uku sadubil malamati kasda gaili tunan zai dawo ya dinga zargin kansa kuma bayan ya zargi wasu da sarakunan hada ma haka ake su in ka zargi wasu hango laifukan wasu to kai ma sai ka dawo ka kalli naka sai ce a uku sadu yanzu ana nufin kasda gairi wani na bil malamati da zargi ni gani zai yi kawai a bar ni a hita batuna a zo a fuskanci wani ta fuskar zargi a ce kaiwa ne illa kana da illa kaza kana da matsala kaza ka cika son rayuwar duniya alhali ni gani to ai kamin a nufi wani ana kamar yana son ya ce yanzu ni zan nufi wani na da zargi alhali ni in manta da kaina haka 'yan uwana da nake tare da su za su nufi wani ta fuskar zargi ni gani ba tare da sun zarge ne ba alhali wa umri rayuwata ba ta lalace fi hubbi sirafi wajen son canji canjin daudar duniya in na samu kaza sannan kai zuwa gaba in canza in samu kaza kaga ni ne abin zargi in mota na samu sannan kai bayan shekara kaza kuma na yi na canza ta to kaga ya abin zargi ne ko yawwa ko kuma wa umri rayuwa ta ba a ta lalace fi hubbi sarafi wajen son juyawa daga lahira zuwa duniya ka kamata ya mutum ya juya daga son duniya zuwa mi zuwa son lahira to ni akasawa ne sai na ainihin juya daga son lahira sai na dawo ina son duniya ashe ni na cancanta da a zarge ni kana a zargi kowa wa ƙauli kuma wannan fassara ce ta biyu wa ƙauli kuma zance na kulluhu dukkansa asalun ya kasan zuma a fi kowa daɗin baki musaffa zuma wanda an tace shi baya da ƙazanta baya da komai an tace shi to haka magana ta take in ka saurare ta za ta birge ka wa amri al'amari na kulluhu dukkaninsa ba khilafi ya bayyana saɓanin abin da Allah yake su. Iza aisha mur'un duk sanda ɗan adam ya rayu hamsin na haulan shekara hamsin to alaihi bi kafe nafsin to ya waje ba gare shi ya kame kansa ya rawa ba kansa asiri mutumin da duk ya shekara hamsin to wajibi ne gare shi ya kame kansa gabarin duk abin da Allah bai so min algawafi na jujjuyawa na juyawa ko na karkata zuwa ga abin da Allah baya so shine gawafi na karkata game da ababen da Allah baya so shine sabon sabon Allah ko abin da zai kai mutum zuwa ga sabon Allah shine rayuwar duniya wa amma in nazarta ila tuqahu amma in kai kallo zuwa ga takawar dan adam ka kalli takawarsa tsoron Allahnsa walam tara fihi amma baka gani ba fihi a tare da shi asaral afafi alamomi na kamun kai kaga bashi da wata alama ta kamun kai to fala tastashibanna lahu rashada kakkai tsammanin zai samu shari'a zai samu zama tare da shari'a a tare da shi duk mutumin da kaga baya da kamun kai to baka tsare kanka baka kame kanka ba ya za ka samu shari'a in haram ya zo ka fada in shubha ya zo ka fada makaruhi ka fada kaba'ira ka fada to shi ne ce fala tastashibanna lahu rashadan ko yawwa kar ka yi zaton shari'a yana tare da shari'a da mimmi wa qad aradat hudahu haqiqa hudahu shari'a sa aradat tagitta ila alfayafi zuwa ga wato koren dashi to ka ga ko mutum kaga ya haura ma koren daji an samu matsala ko dai ya ɗimauce ko ya makance ko ya haukace to shi ne alfayafi ma kekin daji wanda ba kowa ba itace ba komai to can shiryarsa ta bujara wa ƙari asaratu kuma hakika sun kame shi menene garatun razaya ko hare-hare na musibu hare-hare na musibu sun ka sun ɗaure shi sun kame shi a matsayin bawa arraziya shine almusiba da ya rubuta a kabru ana amma dai bai da wani ma'ana bai da wata alaƙa da kabari to garatul razaya hare-hare na musibu sun riga sun ɗaure shi a matsayin bawa waƙat haƙiƙa auda ya halaka bimunnatihi saboda gurinsa na attajafi mai nisan tashi daga shirya shi wannan ɗan adam ɗin ya halaka a dalilin gurinsa gurin da yake attajafi mai nisan tashi daga shirya ya ce walima don mi la abzulu ba la abzalu ba walima la abzulul insafa idan me zan don me ba za ni bayar da adalci ba minni daga gare ni wa shi'iri alhali waƙe na da nake yi a nan saufa yanfa'u da sanu zai amfani zatta lafi ma'abuci gyara a cikin ayyukansa attalafi shi ne gyara ko kuma riskar da abinda ya kubuce maka abu ne ya kamata kai baka samu kai ba sai ka riskar da shi to ana kiran sa at-talafi ko abu shine al-islahu ma fasada gyara abin da ya lalace ana kiran sa at-talafi to duk wanda ya saurari wannan waken nawa to in dai akwai gyara tare da shi zai amfani shi walima don mila anzimu al'abiyata ba zan rera baitoci ba mai daga gare ni wa ablugu kuma in kai ga tsakati ƙoƙarina filinti safi ko wajen adalci shi ne alintisaf liyal wailatu musibu sun tabbata gare ni in na fa'at izati idan wa'azojina sun ka amfani unasan wasu mutane inda hum ra'ayun sai ya zan akwai wani hankali tare da su musafi wanda yake tsaftatacce suna da hankali tsaftatacce da suka ji wa'azoji na sai wa'azin na wai amfane su amma ni bai amfane ni ba to ai kaga musibu sun tabbata a kaina liyar zallatu ya ce kurakurai sun tabbata gare ni in na fa'at wasati idan wasiyoyi na sun ka amfani siwa ya wani na ni ni na yi baitocin ni na yi waƙoƙin na yi wasiyoyi a ji tsoron Allah a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma suka amfani wani ba ni ba ya ce wa laisali sai ya zan na zamo babu abin da gare ni na lada ko shirya illal kawafi sai baitoci kawai ni baitoci ɗaya nake da su za a ga baitoci a ce eh na Ali ibn Husaini ne amma abin da baitocin sun ka kunsa anya haka nake ba haka nake ba amma ga wani can ya saurara shi ya yi aiki da su kuma sun amfane shi to wannan yana nuna maka dai in kai karatu to yi kokari kai amfani da abin da ka karanta sai harful qafi harafi na qaf yace ala ku saurara inna sibaka abinda an tserewa hakikanin tsira sai ba ku zuhudi shine tserewa wajen gudun duniya wajen zuhudu duk abin da ka tsere ma mutum in ba kan gudun duniya ba ne to aikin banza ne don ka tsere mutum wajen kuɗi ko wajen ƙarfi ko wajen tsawo ko wajen lafiya in dai ba takatsantsan ne ga rayuwar duniya ba wannan ba a kiransa asibat ba a kiransa tsira ba a kiransa riga ya ce wa ma sabqun ai ba riga ba ne ko? ya ce wa ma sabkon riga bai kasance ba liman ga wanda shaƙin ya wahala fi jami'i wajen tara daudar duniya wannan ai ba a kira ne mai tserewa ba a kira ne kuma mai riga ko za a kira shi ya wahala wajen tara dukiya yana da motoci yana da gidaje yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza yace to ma sabkun wannan ba riga bane ba tserewa bane na hakika liman ga wanda shaƙin ya wahala fil jami wajen tara daudar duniya me yasa ya ce wa ma nafsus sibaki siwa bidi wa ma nafsus sibaki babu tserewa ta haƙiƙa siwa bidi ne in ba tare da ka tsere mutum da addini ba to ita tsere ta haƙiƙa a zuwa auna da kai da wani addininka ya fi ne ya fi na shi wa ma fi gairi zalika min sibaki wa ma bai zama wa min sibaki na riga ko tserewa fi gari zalika a cikin wani abu wanda ba addini ba duk tserewa in dai ba akan addini ba shi aikin banza ce yace domin wa yafna ma hawahul mulk ma hawahul mulku duk abin da sarauta ce ta tattara wa yafna zai kare ko ba zai kare ba in ma mulki ne sai ka ga yana da alaji yana da lokaci yawman wata rana wa ya funa zai ƙari ya ce izamar rohu a lokacin da rayuwa gargara ko? gargara ya kai yana komowa fitaraki game da ƙasusuwa na nauya wa'annan ƙasusuwa nauya rayuwa ta zo ta koma ta zo ta koma tana son ta fita to a wannan lokaci duk abin da ka tara ya ƙari yanzu da zaran kabar duniya shi kenan komai an bar jingina shi gare ka gidanka ba a ce a gidan wani sai da ce gidan su wani saboda ya koma gado to shi ne gargarar ruh shi ne idza balagal hulqum lokacin da rayuwa take kai da komo ga ainihin makogaro at-tarak shine wannan kasusuwa na wuya to lokacin da rayuwa ta kai ga wannan wuri duk abin da ya mallaka na mulki ya kare ya ce sayun tsaro mayu jima'u mayu jima'u min nafisin duk abin da ya tara mai tsada sayun tsaro za a yada shi ga magada ce kaiwa ne ga gadonka kewanci ga gadonki sai a rabi wa fi'ilul khairati inda Allah baki in an sa a ya aika alkhairi to su za su wanzu aure Allah in ko bai ba shi kenan ya ce sata'lafuka sata'lafukan nadamatu da sannu nadama za ta lizimce ka an karibin nan kusa izama ƙila lokacin da aka ce ma mutane ko kuma lokacin da mutane masu jinyarka suka dinga cewa hatuhu ku zo masa da raƙin da mai magani ku je ku nemi masa likita bai da lafiya ku zo masa da mai tawada hmm? wakila man to wannan shi ku zo mai da mai tawada to wannan lokaci za ka yi da dama ya ce sa ta'ala ko kuma ta'allam ka san saufa tus'alu za a tambaye ka an fi'alin akan dukkanin ayyukan da ka yi sai an tambaye ka wata shahaku kuma za ka dinga hargowa hasaratan saboda takaici yawmal masaƙi ranar da ake gargada mutane zuwa jahannama ya ce a tadari shin wai ko ka sani ayya yaumin zaka wai wane yini ne yake da wannan sifa fakir kai tunani mana wa aiqin fihi kuma ka tabbata ka zama mai yaƙini fihi a cikin wannan yini yuhbasu za a tsare zunni faki duk wani ma'abuci munafunci za a tsare shi a hana mai tsallaka ga sirari saboda duniya ya rayu munafunci ya rayu da shi bai bauta ma Allah yadda ya kamata ba ya ce wa tilkal yau kaga wannan rana khifa wallahi ka ji tsoronta kulla khawfin dukkanin tsoro wa aikin kuma ka tabbatar annahu yawmul firaqi yini ne na rabuwa da duniya yini ne na rabuwa da duk abin da ka tara ya ce firaƙin laisa yushbihuhu firaƙun ya ce firaƙin rabuwa ce laisa firaƙun yushbihuhu babu wata rabuwa da take kama da wannan rabuwa duk rabuwar da ka yi da mutum a nan duniya to ba ta yi kama da wannan ba me yasa ya ce kadin fasahan nikahu aure ma da kake da shi ya buɗe bila talaqin kuma ba sai kana mutuwa aurenka ya bude shi abin da za a yayi duniya kenan ba wasakin ta kare ba amma kana mutuwa aure eh wayannan yawan sun walwale ba za a kira ta matan wani ba sai dai matan maryayi to kako da an ce mutum maryayi an gama da shi ya ce farahatuka kuma abin ban takaici jama'arka tun daga abokai da 'yan abokan zama majalisa da abokan shawara da 'yan uwa da waye-waye in nisa'in shin maza ne ai mata ne au rijalan ko mazaje ne ga dinka a rija'u an talaqi to duk wata kauna ta haduwa da su ta yanki babu wani sauran kuma ka je cewa eh za a babu kai ba za ka haɗu da su ba su ba za ka haɗu da su ba sai an yi sa'a kun samu haɗuwa ranar tashi alƙiyama amma dai nan duniya kowa ya kama gabansa sunan za mu tsaya gobe sai mu tashi har fusini inda zai zan darasi biyu ya rage ke insha Allah Allah ta'ala ya taimaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته